sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, dukan ya da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Tsira da amincin su kara tabbata ga sayan halitta farkon kaga ƙarshen aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin haifuwar fari littafi na ɗaya. Littafin haifuwar fari short comedy story ne. Don haka kuma tso mu nishaɗanta da wannan takaitaccen labarin ba kowa da kowa na ce matso ba a'a mutane biyu kacal nake bukata wannan littafin nasu ne sadaukarwa wasu ne tuwici ne wasu kyauta ne wasu wato cute maryam tare da kuma hajara wannan littafin kyauta ne wa ku ne wa ku ko biyun nan duk wanda ya saurari littafin haifuwar fari albarkacin waɗannan mutane biyu ya ce har ya samu ya saurara don saboda littafin nasu ne su suke da iko da shi su yadda suka so da shi littafin haifuwar fari sai ku tuna ko ma lokacin da naku haifan farin za ta zo idan kuka ji na wannan sai ku shafa kanku me ake cewa wai in gemun abokin kai kama da wuta kai shi sai ka safawa naka ruwa ko to cute maryam tare da hajara sai ku ji cakwakiyar da umar nuran za ta yi a ta na fari sai kuma ku ɗau lectures ko haddace kar ku yi irin nata farkon labarin namu mai suna haifuwar fari littafi na ɗaya kuma shige kai tsaye kwance take akan kafet ta yi matashin kai da filo da aka kawo ta falon da su ɗaya ta ɗora kanta ta jera biyu kuma a ƙasa ta azazzaga kafafunta ga ciki ya yi mata tsatsa a gaba abubuwan ci ne duk an jere mata ga nan ta ɓantali wancan ta aje tana yatsuna ta aje ta jawo wancan ta ɗan ɓantala ta aje kun san ciki in ya tsufa da alama kan ba laifi mutuniyar taku akwai tukunyar hanci a da yanzu da cikin ya tsufa sai hancin ya kuma dunkulewa ya yi sama fuskar nan kamar an kwaba alkubus amma a haka take ta babbaji kofofin hancin tana takama sallamar mai gidan ce ta sa ta dan waigo tana tele baki wai za ta yi shagwaba wayyo Allah sunan wata wai ita lantana dan juyawa mijin yayi ya kunshe dariyarsa dan wallahi har ga Allah matar tashi dariya take bashi yo duk halittunta sun sauya idan kuma ya dara a gabanta ya san yana ruwa kusa da kada haka da ya daure bai dara ba ya karaso yana cewa a'a kaga uwar biyu ana hutu ne ya mishi hannu ta yi alamar ya kama ta ta tashi taimaka mata yayi ya tashe ta tana nishi ta ce wani hutu kai kuma dama kai nake ta jira ka dawo kaga edd e na yau ya cika a ƙa'ida kuma yau nake shirin tarbar jaririna amma kai kamar ka manta to na haɗa kayan haifuwa wanka kawai zan yi in shirya mu tafi asibiti in yi in haifu in huta don yau kam ba zan taɓa kwana da wannan cikin ba kallanta ya sake yi da baki sake yo haka ake na kudar na ga lafiyar kilau ko da mun je asibiti kawai haifuwa zaki ya kaka ce miki ta ce yo dama ba duk rakin banza ba ne mata su dage su yi ta shiririta dan kawai zaki haifu kama ni mu je ni in shirya dan ni har shaddar yau na fiddo ka san kuma wancan sayayyar da muka je na zaɓo mac din takalmi da gyalan jakar ce dai na hakura tun daga kayan bebi nan mun ɗebo ta ita girgiza kai yayi ya mata yanda take son shi kam zai ga yadda za a yi wannan lebo shi dai ya san haifuwa ba wasa ba ce mamaki bai kuma kashe shi ba sai da suka shiga ɗakin komai ta shirya ya girgiza kai lalle da gaske take bata ɓata lokaci wurin wanka ba ta fito yana zaune ya buga tagumi ta fito aka turarurruka masu ƙanshi aka mulke jiki da su sabbin pant da brazier da su onda skirt duk aka saka aka bi jiki da kwanciyar shadda ta welcome to the world baby aka saka ga takalmi mai tsini aka cokala tsaf ta fito sai dai wannan tulluwar hancin da ta yi sama idanu sun koma mitsi-mitsi ta kalle shi ta ce lokaci na ta kurewa ban san in haifu a gida na fi so in haifu a asibiti yi da jiki ɗauko kayan haifuwar mu je ta yi gaba tana taunar cingam kaskas ga kuma karar takalminta na bada nashi tausin na ba nashi sautin kwakwas-kwakwas ga kuma kanshin turaren da ta bile jiki da shi wayarta take ɗan daddannawa sannan ta kara a kunne hello hasina na ji ki shiru baki kira ni ba ta ɗan saurara don jin mai ta can ɓangaren ke cewa ta wani taɓi baki ta katse ta da cewa ke dukkar karyar banza ce ba gani ba yau ne haifuwar amma ras da ni ko ɗan ciwon kai babu ai wallahi ni dama duk jinsu nake to mu kan dai ga mu mun yi shirin haifuwa daga nan sai leburum ni Allah ya isa ma zan yi wa baturan da ya saka wa ɗakin haifuwa sunan kwadago kwadago ma wallahi ko me a ciki ta san za ta ta can za ta yi magana ta katse ta da cewa ke za ki tsagar min da gwiwa sai kin zo gani sai kin zo ganin my baby dan yau kam zai dan yau zai zo duniya ta katse wayar tana kamewa a gaban mota gano respect an kwama a fuska na ce hmm, hmm, hmm, yarinya kenan shigowa motar shigowa motar yayi bayan ya saka kayan backseat ya tafi ya soma tuki suka ɗauki hanyar asibiti da take awo tana ta lissafin sayayyar da bata karasa ba gashi har ranar aifuwar ta zo sun iso asibiti sun iso lafiya tana ta huhura hanci ga lafiyayyar wayarta a hannu tana dan ta dan jingina a jikin motar kafin ya fito aka shigo da wata a keke na pep har ta kau da idanta kuma sai ta mayar ganin an kawo gadon tura marasa lafiya a kai aka kama ta aka yi kama kama aka ɗora matashiyar kan gadon sai kwarzaza ihu take tana wa mijinta da ya mata ciki ga ranar fitowar shi ya zo amma ya barta da bala'i ita kadai dariya ta kwashe da ita haɗi da cire glass ɗin idanta ta fara hawa ta fara ba wa mijin labarin ihun da yarinyar take ta ce sakariyar ta dage tana ta ihu kamar wacce za a cire wa rai to mu da yake Allah ya yo mu a jinin bayan Allah ba ga mu baras kilan ma tana nan tana shirme ta ganni na fito da ɗan jariri na a hannu ni ko ina kashe ka da smile ko abba nuren shiru ya yi bai tanka mata ba shi kaɗai a ransa yana ta kyalkyala dariya yana kuma tausayinta idan haifuwar ta iso don shi kan dai ya san haifuwa ba wasa ba ce ja ta yi ta tsaya ta mele baki ta fara diddira kafa da sauri ya matso yana riko ta ya ce ke lafiya kuwa wannan dire-diren?" ai sai ki sa ɗan ya gigi ya gice ko ta ɗage kai sama kofofin hancin nan ɗaya ta nufi kofar mazugal ɗaya ta yi kofar isa, ta ce yo gasa ka raina magana kamun shiru ka mai da ni wata shaka tafi traveling agency sai magana nake ta yi kayi shiru ya kumshe dariyar shi don wallahi shi ya ma fara tsoronta mata sai jaraba ya daure da ya ce mamakin wasu matan nake su dage sai ta iyo yau Allah na tuba da a mace na zo a rana ba sai in haifu sau goma ba amma alhamdulillah tun da Allah ya bani jarumar mace dangin bayin Allah na san ba za ki bani kunya ba wayyo daɗi ba don mutane ba da ta rungume shi ta wani washe baki ta ce a hab ai na san a safiyar gobe labarin ta a bagen haifuwa za a buga a babban bangon jaridun kasar nan wallahi kilan ma in ji kira daga vila buhari na kira ya bani lambar girmamawa don na cancanta haifuwar farko gani dumurmur da kafa na na shigo asibiti tarban love ya dai biye mata har suka karasa reception ɗin asibitin da yake a nan take awo kuma dare ne ba wani ɓata lokaci suka nufi ɗakin likita ana ta kallonta ana dariya mutuniyar takuka bata san ana yi ba don harkar gabanta kawai take a ɗakin likita a ɗakin likita ta dare, saman kujera tana jujjuya idanu ga cingom na ta ba da kas kas kas likita ya girgiza kai kawai ya dube ta ya ce akwai alamomin da kika fara ji ne irin su ciwon mara bayan fitar wasu ruwa irin su ciwon mara baya fitar wasu ruwa kamar manjina mai haɗe da ɗan jini-jini ta yi wani galala ta kankance idanu ta ce ka ji fa abu nuren ina ce yau ne add e na ya cika to duk wannan shirman na me kun ce mu zo asibiti mu haifu na kuma zo to me ya rage ba sai ku nuna min ɗakin kwadagon ba da gadon da kuka tanadar min ba ni fa ban san salo ka yi aikinka kawai likita likita abokan turai ya gyada kai yana mamakin wannan mai haifuwa ya ce oke mu je sai in kira nosis ta zo ta miki ve mu ga how many cm kike da sauri ta mike ta ce ko kaifa abu ne mu je don allah ka taya su ruko kan jaririn kar su matse mishi hanci numfashin shi ya koma mishi ta baki ya musu su cuce mu abu dai ya zama mijin kanta ce ya dai biye mata suka tafi ya san dai shi ba likita ba ba nosis ba ba za su nosis ma ba za su bar shi ya shiga ɗakin mata masu nakuta ba kwas kwas kwas likita na gaba tana baya har kofar ɗakin kwadago ya tura ya shiga ta bi shi cikin ɗakin gado biyu ne kusa da ɗakin akwai wani ɗakin sai ihu da salati kake ji mata ana ta ƙonar bakin wake Umu nurem ta ce an dai girman kwabo ɗika ɗika mata sun zauna kun cika asibiti da ihu kamar an kunna rediyo ku jira ni ina zuwa zan ba ku mamaki yar karama da ni da juriyar mutanen farko likita na ta kyalkyala dariya ya nuna mata gadon. ya ce hauke cire fan ɗinki yanzu nus za ta zo ta miki vi ve ta ce cire wando kuma ban gane ba yau kaciya na zo da zan cire wando ka je kawai tun da ka kawo ni masauki in bakon ya iso kun zo tarbarsa bai kula ta ba ta juya don ya ga alamar ‘yar daro ce, suna nan za su iske ta zigidir in dai haifuwa ce. Nan ta fara karewa ɗakin kallo tana yatsuna fuska. To ba laifi akwai tsafta. Bari in ɗan jona caji in leƙa duniyar gizo in tattaro 'yan zaman jego don mun ɗauko hanya Nurin on his way. Nan ta ɗale gado ta jona caji tana ta girgiza kafa. Turo kofar ɗakin akai wata 'yar dukurkurar rosis ta shigo, da ganinta za a yi jarababbiya. Ta ce, gyara in duba ki, na ga alamar ba haifuwar ka zo ba. Ta ajiye wayar ta ce, ki duba me, wai ko dole sai kun sa na yi rashin mutunci? To wallahi ko uban ya zo, ba zan cire wandona ba. Wata katuwar banza haka kawai ta ga jikina. Wai akan me ma za ki ga jikina kai, ni fa ba wacce ta isa ta ga jikina. Ehe, aiki kika, aiki kike biyan ki ake, ki tsaya bakin kofa da na haifu ki maza ki zo ki yanke cibi ita ma nusi ta kankance ido ta fara sirfa mata masifa ganin yau kuma da wacce aka jarabce su jarababbiyar nosis din nan ta gama zazzaga ma ummu nuren masifa tana yi mutuniyar taku na mayarwa tana ɗale gado tana girgiza kafa nosis a zuciye aka fice ummu nuren ta buga tsaki tana cewa aikin banza kawai in kashi banza ne ka za ta yi mana da ganin ki baki san ma kan aikin ba kin zo kina cin kuɗin haram yar iska kawai wai in cire wando ko wannan karshen zamani to ko uban me za ta gani ita kadai tana ta sambatu can kuma aka tuna an bar data a kunne da sauri aka jawo waya ana ci gaba da gayyato mutane ana faɗa musu ana lebo nuren na hanya abu nuren kan bawan allah har ya kira har ya kira gidansu ya sanar ga su a asibiti haifuwa duk hankalinsu suka tashi ganin cewa haifuwar fari ce cike da tausayi suke ta mata addu'ar rabuwa da cikin lafiya a nan aka ce bari a turo wasu su zo su tsaya a gunta bayan ɗan lokaci likita ya shigo ɗakin ya iske hakimar tana ta kyalkyala dariya da alamu wani abu take karantawa ya sa ta nishaɗi bata ma san ya shigo ba sai da ya yi gyaran murya ta ɗan maido da hankalinta kan shi ta ce a'a ya da haka kuma dan Allah me na bin diddigi ka jira lokacin bukatar ku ya zo mana ni fa gaskiya an fara takura ne. na ce maka ka je in na haifu ka zo yanke cibi to ba sai ka bari in haifin ba ya ce wannan zaman jiran gawan shanu kike kin ki bari a duba ki bari a san matakin da kike da kuma taimakon da za a miki kin ki bari to a haukar ki kawai bacci za ki yi ki tashi ki ga ɗanki a gefen ki koya ta taɗi baki ta ce ka tafi kawai forward ka ce kana ɗan cikin kana ka ce kana cikin yan bakin cikin wannan naƙudar tawa to ya za ku yi na zama ciwon ido sai hakuri ai kun yi sake da na zo a jinin bayan Allah wallahi kilan ma kana nan tsaye ka ji kukan nuren dan na fara jin kiran shi a kunne na shi kam dai ya san wannan kilan ba kanta ɗaya ba ba zai biye mata ba ya ce ki tashi ki ɗan tattaka ki go and come ko ma dai ki ɗan yi yar tafiya a farfajiyar asibitin domin nuren ɗin ya yi saurin zuwa ai ya dace ma a ce ya miki adalci ya fito tun a gida to ta ɗan ji wannan shawarar ta ce wallahi fa yau ai tuni nake gaya masa a asibiti za a haife shi kar ya yi gaggawar fitowa a gida kaga ɗan kirkin ya ji kuma ya amsa kira wayyo Niren habibi baran ɗan tattaka ka yi ka zo mu tafi gida na kosa na fara amsar barka wallahi ta zira cogal ɗinta ta yi gaba likita ya girgiza kai yana mamakin wannan mai nakudar Dabta isa reception aka shigo da wata cewa take wayyo ku taimaka mini zan mutu wayyo na baya na marata za ta balle wai ko ba kowa ne baban zi Allah ya isa yaudarar da kamun da kazar nan na ci ashe ashe cuta ta kai ga ranar biya ka bar ni da bala'i ni kaɗai ni da kai kuma sai a dar salam ummun rem tsabar dariya bata san ta kai kasa ba har shekewa take saboda dariyar mugunta ai sai ta fasa fita ta taki ta biyu su da sauri ganin ɗakin da take aka nufa da matar Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai littafin haifuwar fari kenan littafi na ɗaya duka duka anan zan dakata ma ɗa littafi na gaba don jin yadda labarin zai kaya